Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi shirin da nisa Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Har yanzu muna kan batun adashi. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. Ikon Allah. Mm. Mana dogar ba Batun nan na da kuka zo da suke sabon tsari za ka iya cewa kamar akwai yana tattare da kalubale musamman kai la'akari da yanayinmu da al'adunmu. kun zo kun kawo wasu ka'idoji na rubuce-rubuce da za a yi kun ce ma akwai zance na doka da sharuɗa da waye sannan har yanzu idan ka zurfafa bincike ko ka zurfafa tafiya a yankunan karkarar mu akwai waɗanda yana ɗaya daga cikin zancen da sai na cike fom na yi kaza na yi kaza Shi ne ke tsorata su wajen hulɗa ma da hatta bankuna da suke na zamani misali ba ka ganin cewa eh, kamar shigo da waɗannan abubuwan kuna da babban kalubale musamman a yankunan karkara misali wato shi aikin wannan cibiya tamu ne na farko dai za ta haɗa kan masu sana'o'i da kuma 'yan kasuwa hmm. babban aikinmu kenan na fitar musu da hanyoyi masu sauƙi <clears throat> domin haɓaka kasuwancinsu da kuma sana'unsu a alal misali wato al'adar hausawa suna son ka wayar musu da kansu da farko in ka wayar musu da kansu da farko inda za ka yi haƙurin wayar da kansa malam bahaushe zai karba wato in aka samu matsalar ba samu wayewar kai ba shine yake da matsala yanzu misali a mutumin da yake a munjibir ko mutumin da yake a tudun wadaddan kadi sai ka kirawo shi sai ka je sai ka ce masa ku zo zan muku training ko zan ba ku horo na yadda ake yin amfani da sababbin hanyoyi na yin adashi kuma zan koya muku zan ba ku kuma wannan horon zan ba ku kayan aiki ku je ku buɗe adashin nan yanda ake yi su dama mu kokarin da muke yi a cibiyar mu shine mu haɓaka kasuwanci da kuma sana'u to za ku zo mu ba ku horo mu ba ku kayan aikin ku je ku buɗe a karamar hukumar ku ku ci gaba da da ku ci gaba da amfani da shi idan kuna da wasu matsaloli ku zo akwai wani abu alhamdulillah mun bude wani guri a cikin wannan cibiya ta mu wanda muke ce mishi kamar asibiti ne na na kasuwanci da sana'a eh. wanda muke ce mishi a paid business clinic duk matsalolin da kake da shi na kasuwanci da sana'a in ka zo gurin yawa akwai likitoci su ne waɗanda ake ce musu ƙwararrun mm. wato alhamdulillah wannan cibiya tana karkashin ita kanta ƙungiyar da take samar da take horar da su kwararru akan sanin akan sarrafa kuɗi mm. da tanana shi mm. su wannan cibiya tana karkashin shi don haka ba mu da matsalar misali in ce likitocin wannan abu mm. ba mu da matsalar shi don haka duk mutumin da in ya zo muka mai training in a ƙauye yake ko kuma a karkara yake in ya zo za mu yi mishi training za mu ba shi ko kuma za mu yi mishi horo za mu ba shi kayan aiki za mu gaya masa yadda tsarin yake za su je su yi rijista in ba za su iya rijistan ba su zo mu za mu musu rijista da komai da komai su je su buɗe a karkara su ci gaba da yi mu babban burin burinmu shine a samar da a haɓaka sana'o'i ga matasa da kuma samar da kasuwanci ga matasa domin idan mun duba za mu ga muna baya muna baya sosai to wannan dabaru da muka fito da ko kuma wannan cibiya da muka fito da ita dama mun yi ne domin mu haɓaka ciniki kasuwanci da kuma sana'unmu wanda aka ban mu a baya wannan shine abu don haka misali um, a wannan batu na adashi kun yi la'akari da duk wasu abubuwa da misali za a iya ganin cewa misali zan ji cewa kamar an zo min da sabon abu wanda ban saba da shi ba wanda kuma an kira abin adashi to ai malam kwari shi sa na ce maka shi malam bahaushe yana bukatar ka mai da kai kafin ka zo ka bashi abu mm. mun fito da hanyoyi kala-kala na wayar da mutane domin yanzu a yanzu muna kokarin mu samar da hanyoyin da za mu shiga waɗannan ƙananan hukumomi domin mu wayar musu da kai akan shi kan shi sababbin hanyar nan ta shi kuma mu nuna musu cewar fa ba fa yanda za a yi arziki ya samu baka tanadi jari ba to jarin nan kuma ba zai samu ba saboda mu amma al'adar mu da addinin mu ba su yadda da irin waɗannan harkokin na banki ba domin banki yana shan wahala saboda idan ka je zaka ga malam a arewacin Najeriya ba mu yadda da ka je ka karɓo bashi a banki ba yawancin mu da yawa sai dai in ka matsu bayan da zaka yi to shi sa muka fito da wannan hanya za kuma mu fito da sababbin hanyoyi na yadda za mu mu da mutanen mu kai su karbi wannan abu su yi amfani da shi domin su haɓaka cinikin su sabuwar hanyar yin sabuwar hanyar yin eh, sabuwar sabuwar hanyar yin adashi malam muhammad alasan tarihi ya nuna ko kuma yadda muke ta gani kusan yau da kullum shine ko da gwamnatoci sukan zo da tsari mai kyau na abin da suke kira empowerment haɓaka tattalin arzikin marasa ƙarfi a inganta sana'o'insu ko a ba su jari su je abin nan to amma da zara an yi bukukuwa an yi taro gwamna ko ciyaman ya ba ko dan majalisa bayan wata ɗaya biyu uku kafin shekara sai ka lalabi abin nan ka rasa wai yaya kake ganin cewa tun da yanzu magana muke ta a haɓaka hanyar tattalin arzikin marasa ƙarfi ta siga ko ta hanyar yin dashi ko adashi um, ya kake ganin cewa irin waɗancan abubuwan ba sa ma'ana za a iya kauce musu misali tun da dama maganar adashi na mun yadda cewa ana yin sa ne don bukata ta yanzu ko ta an jima to yayin da yanzu muke so mu ga cewa an ci gaba ana yin da shi ko adashi ta nan gaba in zama mai zaman kaina ta ya kake ganin cewa za a kauce wancan tsari da da ko kuma a yanzu ma hukumomi suke gwamnatoci daban-daban a ba da jari kafin wata biyu uku rabin shekara shekara ɗaya ya kare eh, ya kake ganin za a kauce idan an mutum ya samu jari ta hanyar yin adashi to inda ya gani nake ko me ka gani a duniya an kaga ya ɗore sai ka bi shi da abin da ake cewa monitoring and evaluation <clears throat> bin diddigi eh. sa ido da bin diddigi duk abin da za ka bayar ba za ka sa ido ba za ka bi diddigi ba ba za ka bi diddiginsa ba to ba ne ka sami yadda ke so a cikinsa ba misali shine ka ɗauko yaro ka bashi shi kuɗi jari ko da kayan aiki ka ce tafiye sana'a ba ku gumi ya samu kuɗin nan ba da ka ba ne ga ƙima sai da kake tsammani ba misali in kafinta ne zai iya tashi ba gudu masu a waje tunan da yake nawa ba shi isa ba amma da shi isha wahala ita tara kuɗin ta iso ba zai bata nan ba to tun da shi ba zai haka ba ya kamata hukuma ita da ta ɗebi kuɗinta ta bayar a yi haka ita ta saka wata wani tsari na wannan bin diddigin kamar sati sati ne sati biyu ne sati uku ne wata ne don da kowa sana'a aka bashi jari a je a duba a gani me ike yi yana buɗe yana zuwa gurin sana'a ma ko baya zuwa in ya je yana yin sana'a ko baya yi in yana yi tana in misali kafinta ne yana sarrafa yana yin kujeru ko gadaje masu kyau ko baya yi duk irin wannan abin idan ya san in aka ba shi kuɗin ba a sake shi sakakakaka haka ba to dole sai ya yi kokari ya ga ya yi abin da ya kamata ya yi da su amma ba sa yi ina nufin yanzu tun da misali zan samu kuɗin ne ta hanyar adashi ya kake misali wace shawara za ka ba wa su waɗanda suka samu kuɗi ta hanyar adashi za su yi jari a ga cewa an kaucewa irin wancan tsari da ake a mataki na gwamnatin an samu to dama dai fatan mu shine shi adashi in kai da gumin ka za ka yi shi in ka yi shi kuma ka san wahalar da ka sha ka samu wannan kuɗin mu muna da mutane wanda in Allah ya daidai gwargwadon yin kuɗinka za mu yi amfani da shi da kuma gwargwadon bukata ta abubuwa na gari mu baka shawarar wacce sana'a ya kamata kai da wannan kuɗin kuma mu baka shawarar ya za a yi ka dinga bin diddigin sana'an nan da kai kanka kana ganin ci gabanta ko akasin haka duk abin da ya shige maka duhu in Allah da dai muke da mu baka shawara ko mu je har inda kake mu duba mu ga me ka mu kuma taimaka maka amma sana'a ce ta zama na bata karbu ba za mu baka shawara ga wadda aka saki to amma magana da kake yanzu kwata-kwata zaka ga kamar mm, mutanen mu anan ba su kansu bai waye da ayyuka irin naku na ƙwararru kan harkokin sarrafa kuɗaɗe da kashe su ba eh, yaya kake ganin irin wannan abin zai tasiri misali cewa ga matsalar ban san ma kana nan ba misali kuma ban san yanzu inda zan same ka misali da nake ƙauyen doguwa mm. to a gaskiya babu hanyar da muka fi runguma sama daga wadda na gaya maka ɗazu ta wayar da kai muna ƙoƙari kamar wannan cibiya tana yi wa mutane horo kala-kala kyauta don na san autannin baya sun yi horo na haɓaka ƙananan sana'o'i kyauta kusan su hudu suna yi sun yi na mata biyu sun yi na maza kashi biyu to wannan zai ba da dama ta wayar da kai ga mutane sannan kuma mu irin wannan magarin da muke wanda ma bai san muna nan ba ko bai san amfanin mu ba to mutane suna sanin mu suna sanin amfanin mu ta kuma tunanin mu yawanci yadda zance yake zagayawa kamar iska in kai harka da mutum ɗaya biyu uku to in Allah da su gaya goma wannan bangaren kenan akwai rika kuma da gwamnati da kanta ta fito da shi kama abin da ake cewa turanci financial inclusion wayo kamar saka mutane akan harkar yadda za su sami kuɗi misali yanzu duk bashin da kake nema a banki don zaka wata sana'a za a ce sai ka kai business plan tsarin yadda ka yi kasuwancin sai ka kai cash flow statement yadda za kuɗi za su shigo maka yadda su fitan maka to duk wannan abubuwan wanda zai iya maka sai ƙwararre to in Allah ya kawo ka aka yi maka ka samu kuɗin to ka san muna nan kenan gobe ma in kana nema ka san sai ka zo gurin mu in ka jo ne ya nema za ka ba shawara ya gurin mu to ta irin wannan zance yana zagayawa mutane suna samun abin da ake ce a waya suna samun ilimi da kuma sanin cewar muna nan faɗaka dan a yanzu haka idan ka duba yawan garin ne saboda muna da yawa sai ka ga kaman ba a sani ba amma mu da muke zana ofisoshin mu ga yadda suke zuwa mu mun san mutane sun faɗaka suna zuwa kuma daidai gwargwadon iko wani lokacin ma bankon har har da yankunan karkara sukan zo muku misali daga karkara tunda kaman kaman eh, zaka ga ana yin ko yan birnin nan abubuwa kuna yin ba mutanen karkara misali mutanen karkarar ma suna zuwa saboda wannan harkar basussuka da gwamnati ta ce bankuna su bayar su ma dole tana kawo su to in ta kawo su kuma kaga sun san muna nan kuma sun muna mu'amala da su dan ni kana da ke gani ba ma Kano ba na bar Kano na je na yi ayyuka da yawa a wasu kananan hukumomi na jihohin da suke kusa da Kano kuma kaɗan da ba zan ce da yawa ba kaɗan daga ƙauyukan suna zuwa sosai suna zuwa sami mu ofis wani lokacin kuma mu shirya mu je ma har garin su dan na san akwai lokacin da na ji garin gaya na ji zakirai na kuma ji bebeji da akan irin wannan faɗakarwa. madalla za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu da solomon Abu da jovadiro diodine da suka ba da umarni ni salo garba daga murar amurka a nan birnin washington dc